بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يا فيلو يبروغن بكراتين من لتافين العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة إذا جزيا فرقو littafi na manko a sheik muhammad kabir bin abdullah alkanawi kana so kube tutu ya mawa zoba wunge ito na gbonan so ko alkhairin fi ijotoku na gaya dufin su tace mini littafi albarka ko na ya na bai manya gani gan auliyahu rahman wa auliyahu shaitan manya babu na ke na ade auliya urahman wujiji nyetu rahman wa auliya ushaitan a make de eya a macin shaitan ji ade masa yi amanu ji ta ciyan wujijo amma de ya zo da ciyan shaitan ji ade waliyan sokoje amma de waliyan shaitan ji man ce cagan gaman hum auliya urahman ajin wa ga ziji masoyi turahmano ziji waliyin sokojo auliya urahmani humul mu'minun waliyan waliyin turahmanu ji humul mu'minun a ga yi mumini jo al-mutakun na je tsatun sokoda. a dai ga musulmi dana e na soko tun yi jina umma ya kiya na soko kan ne waliyan soko da wani waliyullahi da wani almutamassikuna iza jayo na gwasu bil kitabi ba wuyan qur'an wa sunna ganbe ba wa nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam qala allah ta'ala dalili ne wuga ganna na wuga ya allah subhanahu wa ta'ala na wai gaga ala inna auliya Allah esatuyo ala arfu tambe so ko ga wagu je ankali yujin ga esatuyo inna auliya Allah wale yi sokoji ngai uji guru na je tsatun sokona la khawfun alaihim ale da siya ne kiyama da sun ya azaba kiyama iga gangan biyu wala hum yahzanun a caga egmayi na zan da shi ya bega bega gabe je na ya ke kan gwaya ya ta ganbe da sun kiyamai yi ma ke tsa ganbe egmayi je na gabe yi ne egi miji kiyar ka bai yi na arziki miji kewa yi zuman bona ngo ce ga damuwa mu shi ya zawon gida wani kafin lu ije gwanin arziki na sokoya wani nye gizi nye kaya izeji za a dan wuyo ekun gizi za a dan wuyo egbe za wani yaji hanyi wa bai gama da su soko na bela marin na ji so ci gai ga gangan mai egbe yin wuce da su kiyama au oh, ke soko a jiji bai mina aliya tun ba rayuwa ba ya ja ya ya bushara bai aljanna Allahu akbar so ci ce ji fassara yin ziji auliya Allah na gai tafsirin Qur'an bil qur'anin so coto ya tuye ga allazina amanu wale waliyen sokoji wale ujiguren sokoji a ga zai ja imani ji bai ni bayan toci a can mitu ba wutuci na tun anan wa kanu yadda kun a ca firije tsatu sokona ke yadda kawa ijtinabul imtisalul awamir wajtinabu al-ma'asi au nawahi fello tuna su kujin foro na afiya bai na ji muka wani imtisalul awamir wajtinabun nawahi isa fasara ta kawa gada su su kwaye mabu da wanda a igma sabon wayin na kyan ina ya gana da wani e tungu to dede shawuru babon wayin na kyan igma gala ne daga a takawa ha wani bugo wa halle zai yaji yin su ko daga babu tasiri dan daga gbogbo tasiri na gama wala waliwe betwe bagun bagun shi amma da su su kai babu don babu tunguru a a ga ake ba aya na wadi suratu yunus aya shita bai guba ci man hum awliya'u shaitan ziji waliyin shaitan jo ziji e ya mace shaitan jo ziji masoyin shaitan jo ziji shaitan ya debo yayo wa ga humul mukhalifuna lirahman zai je liba wutu rahmanu bana la yaltazimuna bil kitabi wa sunna zai ji laban etun lobe ba wu gan be sunna ya nabi muhammadu yana ashabul bid'a ga zai je tsayin fi addini wana wal a ga zai je lami tura ya ji ke na siji lugwana bugu e ya gan ashabul bidai a me ya gan ashabul ahwai ko ga alul ahwai ahlul bidai je fahimta ko yada'una ghayra Allah agai zeje yi zando cin tsocina e yi wuje guruji ta cin alita jo e yi jinnuji e nwen wa yunkiruna na Allah ya la arshi alul bidaiji na je le tura manu bana yunkiruna e gbomi ganbe uluwa Allah ala arshi ta ci alara shi ubo e ga na tsoci ga yigan wa latu ta ci alara shi ubo nan e gbambe ga wuce ishara da wani ya ce ji bu al bidai shau قال الله تعالى سوچنا لا ga غو من يعشو عن rahman الرحمن zandoro na galeje shaka na ba gani bai fi fahimtu rahmanu na yana e sokwai wa kwata na wude lokaci soyawa nga lewo ba amma ni soko ga haji wanga ke ga zai fita ci musulmi da ude a timba ti na o oh, ma she shi da o amma sallah minti guwo lo shi mu ben ewo ewo to ci ga nuka yillahu shaytana yi ga shaytan le tu fa huwa lahu qarin magafe ya mace amma ga shaytan ya je ya waye wajen ya guru ya to ji guru a wuce ya ofun bai tiyan guru ba wa innahu la yasuddunahu an sabil ngai bona shaitan na diga fe da ja fe pa an sabil ke ko boro lugwana wa yahsabuna a to cha fe pa ga annahu mutadun idza ba wuja ayo idza ga ne ko de de mai le ga samu ayo zai je yi daga rakwa kwata nan ga lele ga ko wangi sa a ta we di amfani ga ne yeje ba na ce zai je wala zana eshi ni ga tiya gba ni ide miliyon go ngo le we mafia ele gan shortcut nga ela sai le ga ka tuna jina be matsayin na bene da mun ci ku ya de sa a shetan ye pa mo zaba shetan ji gala ele gan ya ke ga matsayi shetan ji kan doro etogoro wale ya yabi wuya a so ma fe wace a sanga ijele a yagi wallahi talla ijele gaba na ya ya e bana wa lokwa aya na wadi suratu zuru fo aya gbawa bai gube ci ashirkul akbar wa uhu sai bayani waro ga ya tiya e la paso chukwu wa anwa'uhu bi tati tati bi ma ma huwa shirkul akbar ke e lafa su kuba ci ciko akbar wa sarfu nau'in min anwa'il ibadati li ghairi la ga lafa su kuba ci ciko papa ya nau'in nau'in doci min anwa'il ibada min ya tati tati ibada na ji idana ezulatun wucu pam li ghairi la wulu ya zando ce tsoci wula tunguru wulu da ya zando ce tsoci kaddu'a'i ke addu'a bana wa zabhi ke zuna wa ghaira zalika wa ghairi zalika to yanda ci na jijin yana a tun doci la da ya ziyo da ya alitan doci da zuwa ya jinnu da wani bi alita zawangi sai yi ga bebbo mi go bukata waya mi sun na zawangi wa gwasu kwayar jinnu gole ga shirku wuci kwacha ga wai jikan ga qala allah ta'ala to cin latuna ga wala tad'u min Dunin layi, ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين سوچنا لا تنيغا غني بيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدع من دون الله غاي يندورو من دون الله زما توچو مري ما لا ينفعك إن تلا أنفانين دورو يا وانا كي يتي أنفاني باتو الجنة amfanin doro ya zaga jin waje na adina kuma alijanna na in na tsola alijanna wa wana wala ya duruka umala doro tun wana bi ma na umake lawalo na wana ngole tishin rikwata ga gana wano ita e alkhairi rikwata mai giyo aljanna gayi zando ci ma na la amfanin doro yawa tun wa ma fa in fa'alta wa gajiyaci ta to sokola da ya zando ci fa innaka idan mina zalimina kanga we ya fi da ta ce mushriki jau kanga zalimina bai giyo mushriki wa da aya na suratu yunus aya ce tu ce tu gutsanci wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ga akbarul kaba'ir etule fi na gbogan patana aga ga kabiratu wayi mufrad ya kiyo kaba'ir ngala al-imam zabi shamsuddin muhammad bin usman zabi kalita fe ga al-qaba'ir daga tabo mu be fasara yake al-kaba'ir ko al-kabiratu ga ya le findoro na ga ga wageji wa dakin wa na ko ga kan aljanna ko ko na so ko ga fiyawai ko ya so ko ga fiyawai ko a galawa ya ji haddi to ya tunna ji ta gai ga alkaba'iro kwa bai ka kayi da littafi albarka ko kacha man ji ka littafi ti ka rijo amma yin da mini na soko jin latuya da babu jikpe daga tishiriko kaza e gefin e cinda bata da ga al billahi wa uququl walidain etu ka ba rijo so ta ti dojo annabi sallallahu alaihi wasallam ga mini to ka bai rijo nan wacin ga kwata na ugayi ezulayin faso shi baci wa uququl walidain a ci gaga wala ndabe ne yoyo ni egba wala ga dan ake abo ina so ko ga wajen lo ba na wajen ga iga uququ al isaatu ila al walidain jidde de lo ba mama guba ga iga uququ albiru ci al'isanu ilaihima idi fahimta ku in doro na wajin shari'a majin daga wajin wani ban maja na wago wajin waga da waje akun kan ga gina le a gana ke manci shi amma idi ta kai da yin lafa a tsali makhlukin fi masu yi khaliq idi fahimta ku wani gwakwa sahaba azuma ta ba wai manci haji ba yi ba ba tuna ajizuma ba be ga wala tun adini ndo cho lugwa ga aga itwa hmm. bogo mi ga mi twa hmm, wala mi twa amma tun wala mi twa nan jira ma ke je fare nya ja so ko ga mi ga juma a bugu kiuke yi da lafazi na waga ga gana wani hankali ya jin shi akya ina te suna yau wazo karayi mai wa shahadatu zur ibu na kai gina wasu mana bi ga gaba ba biya ta dole wa tawai wa tawai fi sabilillah wa shahadatu zur a ci gaga eriya yin gama na walle ya o magole iri na sashiya loya je jina na wanda ga adiyogi wanda ke nuna tsakan tsana ta rawahu al-bukhari hadisa al-bukhari da wannan ma huwa azamu dhunubi inda Allah ki ilé fi na gbota gan eba to ce kici gbota gan zunubu a gan na zambu laifi na zambu laifi na to kici gbota ga mini ya zunubu na jibo azamu zunubi inda Allah ya shirkul akbar laifi na gbota ga kpata ba so ce wani gayi e su qala allah ta'ala so cina latu ne gam la tushrik billah inna shirka la zulmun azim gala tushrik billah gala ya fato ci ba ci bare zai ga ganna lukmanul hakim wai gabe giwi inna shirka wale lafasa ko ba ciye la zulmun azim zalunci yo na gona bi ma'ana shirku ya wani wacce na, la shirkun azi. bugu ma'ana zulmu lamana ma'ana gina shirku kendo den ga idan min az na, ay min al na. aya biya yi suratu lokmanu aya gobe gobe ce ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم ga kamina begni tuci soko sallallahu alaihi wasallam gana ga ayyuz zunubi a'azam etun laifi kici bota ga qal annabi ya jeni ga an taj'ala lillahi niddan wala niddan tudo wala waya soko wa huwa khalaqaka mu bawgi majin wayo amma oga zan da ci pamba biwi e baye wo mu inji soko bugi weya weyi zawangi weyi jinnu ele ga biya inga wadiyo biya inga waso gudu su dogo waya soko da wani jinnu majin wake ba bai tsociya annabi sokon doro jin wake ba bai tsociya kwanai alai hadis al-buhari da musulmi. mi sawa ya yace zuta hadisin nan ali shirku mawjudun fi hadhihi al-umma ma ewo ya de wena ta cin tacin aluma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Na maujudun e adi diri da wani taci zai ji taci al'umman nan ƙwallo allahu ta'ala tocin latunai ga gawo ma yukminu aksaruhun billahi illa wa hum mushriku ga gwaku jama'in waje aksaruhun ekun don don wa ma yi Minu billah aji imani be ci ken dogon aji una illa wa a mushrikun aciya da yawo aciya da yawo gole aya na tabbata daga adire zai wayan ta cin al'umman nan Allahu akbar wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam gam to hatta talhaku ka ba ilimin من bil mashirikin wa hatta tu'badul awthan rawahu tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ga la taqumu sa'a a ajin kiyama ne hatta talhaqa kaba'ilu min ummati sa'ade kabila do ciji jama'an do ciji zashi fon do ciji ta cin al'umma mi jo naji talhaqu da boke ba hatta talhaqa da boke ba bil mushriki na ganbe yin wa ciji na wa hatta tu'badul awthan ar atafi tafe wayan ke ba bai zini da yawa ci dole ka zai lomiye wacce na wage jin harka bai yi dole wadda abin lele wato a can musamman waga le ga guri ma she yawo yo o to e waye ni udiya na mu e ko eh wannan ga mu da dace diya sirin na ga je awon o che je ba je ko e eh o mu pa sa fa sauki tun jinnu ji tun lo da yin ya awon gole wala ya dofe za dede inda asali sarau hadisin na at-tirmidhi yo ma hukmu du'a il amwat aw al ghaibin ki ukunciya du'a al amwat izu zai zija tsani al amwat jamuya al almayitu a al ghaibin ko zai ji suddan da na wuce ba amma yi firayo misali wani labari ga mandoci don shi do cho za guru so ku wo ma dan jiwo bo uzira de wo fe yi man na uda ba ma wai le ga wa go bukata wa bo ma tsayu bo e bo ma tsayu ki ukun yanzu ya ci ga du'ahum min ash-shirk al-akbar moto lokin ni jo fe yi man do ci wadan zaman ma shi jubo mun sawaye ya boyo gayya mina shirkal akbar da min ya in eh, lafasa su ko ba ci wuce ko qala allah ta'ala to cin latu ne gaga fala ilahan akhar fatakuna min al mu'azzabin ga fala umar allah ga zozo yi zandoci yi endoci ma allah pamba ci ba ilahan ahar gayi tsocin doci gayi kuti ko zan doci a famba bai tsoci ma ebe ne nawa yi famba bi na je ilahan akara soko doci kanga e wucin doci kanga nga we nwuda da wani bai yi na we yu ga wula amfani biyu ya we ko kan gwagun ya wani ga waga jacin fatakuna minal mu'azzabin waga sai da taci zai jaji azaba fa kiyama yana sole ga na ji zai soko jiwewa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma aini zai ji wani kwana yi al'umma wuce ebe na mutuwa nabi tsa bai kiyan be shiru ku be ka ba iri amma mu sai tun fi yau na mai wuwa ga ga na ga biya nabi ga wale ga zai kenan min ba bai aula aya na wadi suratul shu'ara yau aya shitun shetu be gute wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ga man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala nar man mata zandoro ga tu wa huwa yad'u min dunillahi mu ce yendo ci ko yendo ci zuma tocho niddan ngai watu da waya soko bi mana yad'u niddan e yendo ci na wagi kini kini gibo ya tochi na

gato ga ya zama ci ga dakhala nar dan na galo na fakiya mai hadisin al-buhari iza diga tutatiya mm be yin zan da cin ji socha ne kutu bai kya ci ne kuna gwakwai ne la zan ga da yan wona yake yan fitina yije be yan wa gudu ya ga gaggan ga cin da tangi daidai a ce aga aga zamacin lebe batan musamman e ko batan wani la wangi ji shirku salawai ne bana wuri dai wa gusa ya tita cin koya zai yi wuna da wuce halau dan na jan halau na dan na ji idan na ta gure a shi su kuma ishe gure wallahi tallahi billah illa zai ka so ko da lamari mai wa ji tabbata ne a ta ya ko siri na zan ce lele siri lo ga so ga ke kama in yadda ba bayan wuce da tsari to rayuwa zawan gewa wani so ko a ka ka shi ji faruwa ne ngala ne sallallahu alaihi wasallam gadda ya ga shi so ko zo shi da ya ya asali ga yi gana bocci ya sa ya waje ya sa ya zawon gidi na da ya ga uga shi so kuzo yi wani na ji ya na na na karfashe zawon gidi uga yin doro cile masiba da ya wuce na bai ke yin ya na yi ke ga yawayo gawo na ahadin illa bi siri di ciji e eh, maci Allah mutu zandorowa illa bi izin la ai illa bi qada illa sai so shiga ka ga yego wani ga wani so ya ko siri kasha ade zai siri a wani wani zandoro dai maki ne biyu zana gwa ko maki kici mi da eh, ba shi ko wani la yawo karara wani lo ba za ade ajin ti wani wani uje ti wani uzun za nga feza ma amma daga nan sai bai kuka so ko yin ngala zandoro zayin etie n'ime sokobo hali du'ahu ibada ngba ezuja du'a shishi fe ba du'a sokoji kaza yami sokoto ambe kaza ibada uyo jejachi etunguru uyo naam e addu'a wa ibada babayan addu'a etunguru uyo na sokwe wana qala allah ta'ala to cin latuna ga قال ربكم ادعوني استجب لكم سوشي قال ربكم سوشي غا غا ادعوني ebamiye astajib lakum yaye miago epejiwo inna alladhina yastakbiruna an ibadati walizijagbotika ke uwe milugane sayadkhuluna jahannam aga gada na ji annama da khiri na ya tiye ya gba bere yan abi alo na ji annama a ma gbagba fibo a gbagba lobo a ma gbagba fibo suratu aya go ci bo aya shi ta ci bo adi ayan nan وقال صلى الله عليه وسلم النبي ga الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده ibada wato ga da wani shishi ba duwa ibada ga wai ji na wani ji soko wai gan Na lada soko ake yawayo. ya lali ne wai tiki no hadisin ne a tirmidhi yo wa ci tsari man legwa ko mas'alan doro wa labe na wa bi aya ni hadisin ni so le musulmi daga ga dai kaida na je zaga yin dole zan dogi ojo wa ba da aya hafi fiti ta akida da hadisa fiti ga ba guba ga mu wai la akida qur'ano be kin da sunna hal yasma'u al-amwatu du'a ba za su ciji e wayi ne za ga be yana wannan yana ko ne waci o ga ko o ga ya e pawe ago awoto abe ke o ga ya ga man kazan ji kazan ya mi baba mi ji kazan ya mi ne mi ji kazan ya mi zumana tsani na in ba e wayi yunshin من قال لا يسمعون ايوا قال الله تعالى ان هو غي وانا غي غتوچن لا تنوي غغام وما انت بمسمع من في القبور النبي وفي بمسمع زالغا ودايا man fil kubur zai ja tsawani a can sofi ko shaje wani ji fahimta ko bogo kawo gaya a jikin a yawa ƙur'anu gaga wuce ta in ohun la a akum walau sami hu sami'u jabu lakum thumma ya furu na bishirki kum wala na biyu yunabbi'uka mithlu Ka kaye gaya wali wuciji emanci wuciji la yasma'u du'a'akum a waye ja so shiga ka ma wade dai na ya yayi honare gole wayi zo to umaje kagwa wuje dabara na ah, waje <laughs> <laughs> ndoro yona tun ijabo ka fcc jigaza wọn sai su kwabo wọn ko fcc jigaza wọn zandoro wa de tatikin bo kanga na ku de jin yegun so ko bia a ciga fabi wọn adega ode belefi dama e da biyayin kago da biyayin na je na ba wani tiye na doka ga cici ije da wani rai ne iso bai waje to na dai doka nigeria waya ne adin <laughs> da ndo ta fito da go da yau ga ogi amma saudiya da ba ta shi lima ya ramiji mutu a gan ga yadda ga hukuma mai e gari da ba hukuma ne a yi lamilawa madami ne ya kuma ci kuna su saudiya wani lokaci ne ca ilimi ta ga shari'a wani law islamic law ya guba yi jimo ya tu shari'a a tsuga ka'ida farko na tsa ibayin e shari'a na ikiyo a ga ya bangaren doro da majami da ga hukuma ma e ga da doka ma in doro wa yi na ga kara azabi da ba hukuma e ba doka o ga wai kaya ya bi aji kaza sai da kendo alkali jaji amewa bu a ga da mini yin wuci kuna saudiya tsana gala zan da ya ji laifi ba wucin dafiya fiya wani to zai ji kunyi ga waye ko ga alama ta fi nan adina ci mi wuna bai wa da hotu tuna, bai wa da ilimi tuna mulki waye waye kai ku da ji zai mu mulki na sa ga ya ji sauki yawa shugaban kasa ko gabanan shi wuce gawayi man ko ce zai yau da alaka bai zai a to a ga ga ku da ji ci shikin ya izini ga alawa yaya sai zadda ba saudiya yin zai ji luwaji ya ci da biya bai laifin da ciji na ga an da ce lukan da ba mu bai zuce bai jini mu ci mai waki bo daga na doka kinye ya ce a aleba na amma to sun yawa wasu sun yawa laifi saudiya a yau da gaba ne kuma ba passport a sojo zandoro a ga lebe cibe ya kwaya ke na ne ba passport o mura wa ziyara a wowu kayi da wuda na tambari labawin a ga wadda bai cibe dede a loji a duniya a ga wowu kayi da wuda wani yau zai ya zuma jina ya ji lati bai ga dede gadon ebe ko da ya zike wani gala ji lafiya wuri kima la yi lafiya zautu ala ma na yana ga di yau ya hun gida ga gala dede bebe kinye yayi galla za kirki da gafi hukuma wa fada ji gyara na gagon yi nare wallahi tallahi billahi lazi kace za gaza u bani a magana le na lamari wuce da gubu na daga yau sai wo ji zutakin za ba yi wa? a da da yau wa wadda ya kin yawa mace ci lafiya ki amfani wuce in nga wato ga yi ci a ji yau kan da ci biyawan wuce yau dai da wake tun a yau gona biya tun gobe wato yi ni karshe wa da wani ko takin yayi zuwa yi to na ga yi gurgudu ya karatun yau gurgudu ni na social barkudu bai ga ci bici na sako fagan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk